kada ka manta kama yayya tv subscribe sannan kuma ka danna kararrawa ka kai shi all domin samun zafafa shirye-shirye na da zarar na To assalamu alaikum yan uwa ku da zuwa yayya tv idan ba ku manta ba bidiyon mu da muka yi na yadda ake buɗe youtube channel darasi na farko mun siya muku ne a cikin um, google a wajen add da account to yanzu kuma bidiyo mu na biyu zai ci gaba ne insha Allah mun gode mun gode amma Allah kafin mu fara bidiyon idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel na mai albarka ka danna mun subscribe sannan kuma ka danna alaman kararrawa domin samun zafafan shirye na kuma sabbin shirye-shirye na da zarar na daura to mu je bidiyo to masu kallo rancen dai na saya muku a wajen add ano account na ce muku za mu ci gaba insha Allah to kamar yadda kuke gani haka idan yi sabo ne bare nuna ma waɗannan gmails gaba ɗaya ba ka gane bare nuna ma gmails wannan ba kawai kana shiga wajen wannan google din zai nuna ma at account ne da kuma at another account manage account on this device kun gane to kai da baka da gmail kwata-kwata kan ka sai ka zo at account kamar haka idan ka zo wajen at account za ka ɗan jira shi da haka yawwa to yana cekin cekin haka idan akwai ki kuma sai ka sa kinka kamar haka idan ka sa ki zai wuce sai mu dan jira cekin info na shi idan yi cekin na abubuwa so yawwa kun gani idan ya gama cekin wannan to zai kawo muku email or phone number a wajen wannan a kasan kuma za ku ga forget email idan akwai email akan wanka kenan ka yi forgetting na email din a nan kuma za ku ga create another um, sorry create account to yanzu mu abin da za mu yi bari mu je to shi wannan email of phone number din nan idan kana da wani email naka irin a wani waya idan ka sayar da wayan to shine za ka sa email of phone number sai ya kawo ma in ka sa email naka sai ya kawo ma channel naka ko kuma ya kawo ma email naka idan baka da channel to shine matsala amma idan account za ka yi creating da farko don ko creating account ka dayi farkon bude email naka sai ya nuna ma wannan abin to mu za mu zo don create account wannan za mu danna kan create account za mu danna for myself manage for my business for myself zai yi ka bude wa kanka manage for my business kuma za ka bude abin na managing na business naka kaman abin nan da ka dinga taimakon abin nan kasuwancin da kake kamar na youtube haka da nake sai ka dan bude da dayan ka dinga dan taimakon shi to mu dai za mu bude for myself kun gane to za mu danna kan for myself idan muka danna kan for myself sai ya ɗan mana satin nashi haka to bayan ya gama satin a nan wajen za ka sa sunanka ne kun gane amma zai yi a nan wajen zai yi ka sa sunan channel naka to sunan channel naka da za ka sa za mu nuna muku a bidiyon gaba insha Allah to nan kuma za ka sa sunanka ne alal misali kamar yanzu bari in buɗe alal misali da eh bari mu bude aliyu ko kuma sa aliyu tv eh bari sa aliyu tv to yawa to kun ga kamar na sa aliyu tv haka na sa aliyu tv sai mu next sai mu danna next kamar yadda kuka ga na danna haka za mu danna next so bari ya ɗanyi satin nashi yawa to kun ga ya wuce to a nan na farko ya ce month ya ce day kuma ya ce ya ya ce gender kuma to gender kai to month wannan idan ka shiga duk abin nan da kake so za sa saga sunan dai wata wata wata dai su january february march april may june july august september october november december to ga shi nan dai a nan to ni bari sa january kawai na sa januwari amma fa kana so zaka sa duk watan da ranka yake so kenan ni na sa januwari de kuma alal misali barin sa first kawai first to shekaru kuma barin sa 2006 kawai amma fa idan irin a 1997 ko 1890 kaza dai ko kuma dai a 2006 7 4 3 2 haka dai duk a shekarar da dai aka haife ka idan kana so zaka sa idan kuma kana so zaka sa wani to ni yanzu alal misali barin sa 2006 kun gane to sai mu zo gender wannan idan kuma mace ne zaka sa na farko wato female idan kuma namiji ne zaka sa male kun gane rate no say wannan kuma rate no run rate not say dai kawai ba za ka ta kawai ba custom kuma gashi nan dai bari mu je mu sa male to tunda ni dai namiji ne bari mu sa male to yanzu na sa male sai mu zo nan kasa inda aka rubuta next sai mu danna next kamar haka so idan muka danna ne kun ga ya kawo mana ya kawo mana tv aliyu at gmail.com kuma ya kawo mana aliyu tv 335 at gmail.com create your own gmail address kun ne on gmail address gmail address na kai na kenan to yanzu mu dai aliyu tv muka bude so kun ga ya kawo mana 335 wannan number ne zai kawo mana idan ka manta wannan number fa idan kana so abin nan irin ka siyar da wanka za ka zo ka sa email ka wani wa idan ka manta kamar 335 wasu za su kawo ma su da haka to idan har ka manta fa akwai matsala sai idan ka manta email naka bare taɓa dawowa ba dole idan kai wannan abin ka rike a kanka wannan 335 da kuke gani wannan wannan 335 to sai mu zo na saki aliyu tv muka buɗe sai mu danna ali TV sai mu sake zuwa kasa inda aka rubuta next wannan sai mu bude sai mu yi next kai za mu jira shi ya ɗan yi satin na to kun san abubuwan ne sai da satin haka to anan kuma zai ce mu sa passport to yanzu ni passport na idan kana so akwai passport na nomba za ka sa akwai na suna to yanzu da yake ni barin sa passport na suna kawai alal misali yanzu barin sa fatima so fa idan ka sa fatiman nan karka bar shi normal haka zaka da wajen lambobi idan kana so zaka sa star star idan kana so zaka ci hashtag kaza kaza dai abubuwa da yawa ga ƙara nomba ne ko wani abu kai to yanzu ni dai barin sa hash hash haka sai mu zo ko su abin nan confirming nashi za mu confirming nashi kenan sai mu sake sa fatima saki yadda muka sa na saman haka za mu sa wajen confirming ma fasfon na farko haka za mu sa wajen confirming sai mu sa hash hash to da na sa hash hash wannan sai yanzu ka gani sai zo kasan nan idan kana so kai show nasu ne ka tabbatar eh daidai ka rubuta an kai haka zai nuno a kun ga Fatima a shashi na gaba da sai ka kashe haka sai yanzu kasa inda aka rubuta next sai mu danna next kamar haka idan muka danna next zai samu sai zai ce mu sa phone number kun gane to idan ya ce mu sa phone number alal misali yanzu ni bari gwada sa number na dai so kun ga kamar yadda na sa nomba na haka sai in zo kasa nan in na zo kasa nan sai in yi next kamar haka so sai mu jira ya yi satin yawwa to sai mu jira yanzu nomba na nasa nomba da za ka sa ya zama yana cikin wayan ya zama sin din yana cikin wayan ke yana cikin wayan to yanzu kaga ni sun turo min code kaga 447074 in har nomba yana cikin abin nan to direct zai da kun gani an turo min code to direct kawai zai dawo ya shiga da kanshi ba ma sai ka danna ba direct zai dawo kun gane mun yi verify na shi to anan ma kun ga za ka sa number a nan wajen kana so ko ba number ka iya wuce ka goge number ka wuce in kana so za ka sa number a nan kuma idan kana so ka iya canza kasar da ranka yake so na Nigeria zaka sa gashi nan dai Angola Argentina gashi nan dai Australia gashi nan dai diyawa Bangladesh gashi nan dai muna ganin su diyawa. tuni ne da yake nigeria ne bari in ɗan yi to abin na muna ɗan koma baya sai mu sake yin next next kamar haka so za su sake turo kot kun gane so yanzu ba wa kaga sun turo kot na wuce kenan da yake tun da na ɗan nuna muku wajen su nigeria ne yasa suka komar da baya kaga google da dama sun ɗan sun ɗan canja sararruka su dai an gaya mun to shine yanayin so idan ka dawo kaga more option idan kana so ka duba wasu ayu abin nan more option da zaka shiga nan wajen ka gani ga ka gan su da yawa ne to yanzu mu dai ba option na su zaka karanta abubuwan su bari dai mu back mu dai tunda abin nan muke nan to sai ka sake zuwa kaga skip wannan da kuma yes i am wannan to duk dai yes i am I am in ko kuma skip wannan to mu dai bari mu danna skip dan dukkan biyun ka danna ma zai wucar da kai kawai ka gani ya kawo mana Aliyu TV mai Aliyu TV a kasan za ku ga rubuta Aliyu TV 335 a gmail.com ba to sai mu zo mu danna next a wajen kasan nan idan muka danna za mu zo kun ga zai na kawo muku haka za mu dan yi sama kamar haka sai mu danna wajen ai aziri tsare-tsaren su ne wayannan gaba daya ai agiri ka da kenan tsare-tsaren su gaba daya da suka nuna kai kayar da tsare-tsaren su so sai mu je ya ɗanyi checking abin nan ta abin nan account info na shi inda zai kamo cikin account ɗin sai mu ɗan jira so yanzu dai sati ne yake bari mu jira ya ɗan gama yawwa to kun ga mene yanzu kun ga yawwa zai kama na yanzu aliyu tv 335 at gmail.com muka bude ba to za ka gani bari aliyu um, tv at 335 at gmail.com aliyutv335 a gmail.com ina ji ko bari ne mu duba ne har yanzu yauwa gashi na kawo mana a nan kasan so da yake ɗazun da abin nan google wannan gaskiya sun dan canja tsarin su gaskiya jama'a sai ya ya guri so ka gani ya kawo mana aliyu tv 335 a gmail.com wannan so in kana so zaka iya danna kan sai ka yi abin nan ina na ce zan nuna muku a bayan da za yi abin nan zan nuna muku insha Allah kada ku manta ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna karara domin samun zafafan shirye-shirye nan shine ƙarshen bidiyo mun gode